a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad a sunana Aminu Abdullahi Musamma kuma ni ne chairman na resident association na wannan gidaje na Sarki Abdulrahman 252 Housing Estate wanda gwamnatin ba ta kai magana game da matsalar fuskanta ta musamman ruwan sha a wannan unguwa gaskiya wannan wata matsala ce wadda kusan ta dan eh, shekarun ta ɗaya da kafo unguwa ita kanta lokacin da muka zo muna baki mun samu wakilai daga hukumar ruwa ta jiha wanda suka sanar da mu cewa an gina abin da ake cewa independent water supply plant wanda ke can bayan barhin wanda ke wajen barhin bayan nyc secretariat inda kusan boholes ne guda goma sha biyar aka gina tare da inji na generator da transformer da sauransu to daga can ake halbo ruwan zuwa nan unguwa da farko muna da babban tanki na sama so da farko muna samun ruwa kusan duka gidajen da ke unguwai ah, idan aka halbo a tankin da ke cikin unguwa to amma daga baya muka fuskanta masu suka dako sun ratsu cikin mutane to matsalar farko da muka fara fuskanta shine ta tafin mutane suna fasa wannan fafin suna jan ruwan zuwa gidajensu lokacin muna bi har muka sanya wani wasu suna dan ah, dudduba mana domin a tsaye da wannan abu amma wani abu ne wanda gaskiya karshe dai muka gaza tsaye da shi saboda mutane suna kilimin wannan abu ne na gwamnati kuma ruwa ne gitta ta cikin gidajensu kuma su ma suna buƙatar ruwan nan to duk da haka dai muna dan samun ruwan matsaloli matsala ta biyu kuma sai matsaloli na vandalization vandalization can inda boholes nan suke da water supply plant din akwai barayi da ke zuwa suna faffasa boholes nan suna sace wasu kayayyaki masu muhimmanci wanda ko mai gadi ne daya a wurin wanda bai iya kubarin area da aka aka sanya wa'annan bohos wannan kusan ita ce matsala ta biyu matsala ta uku ita ce matsalar yanayin da aka yi tsarin yadda aka yi piping yadda aka yi eh, rufe pipe na cikin unguwa gaskiya mun fuskanci matsaloli cewa lalle akwai ha'inci wajen wannan aiki da aka yi ko a lokacin da ake turo ruwan za a ga cewa ba kowane ruwa gida ruwa ke shiga ba akwai gidajen da za ga an ja pipe amma da aka je an an je bakin gidan kawai sai a tsaya ba a ma da kai ruwan cikin gidan ba to kuma expert dai da muke contacting su tabbatar da cewa gaskiya akwai matsala na network na pipe cikin unguwar So wannan ma ya daga cikin matsalolin da muka fuskanta lokacin mun ta rubuce rubuce mun yi yunkuri da dama mun zauna da hakkon shirya na water resources domin a gano bakin zaren an muka ce mu wannan independent water supply plan da aka yi na wannan unguwar tunda yi nisa da ungwai a yi haƙuri da shi a ba wasu mu a connecting ɗinmu da nan layi na ajiyo wanda ya kusa ya bi ta kusa da unguwanmu to kuma gaskiya an yi yunkurin connection ɗin kusan an yi to amma wannan matsala ta fafin na cikin unguwa ita ce ta kawo cikas don gaskiya mu abinda muka concluding in har ana son matsalar ruwan unguwan nan ta gyaru to sai gaba ɗaya an sake tsarin da aka yi gina pipe pipe wanda suka shiga gidajen mutane sun wannan ita ce babban matsala tun da ko da an yi connecting da water board main pipe da ya yi linkin a jiwa gaskiya har yanzu dai matsalar ba za ta ba za ta kawo shi a takaice kusan wannan shine major matsalar ruwa ta wannan da muke fuskanta duk da dai expert wanda suka zo lokacin da muka ce me ya hana a gina bohol sun nan kusa kusa da estate din to abinda suke nuna mu shine babu underground water wanda zai zama sufficient ya supply mu unguwa duka not sufficient saboda wani scientific data technology ne suke amfani da su mu a ya tunanin muna gani idan muka da bohol mana da samun ruwa amma su sun ce akwai wani abu da suke ce ma maybe uh, uh, how many liters per second za a iya samu ga rijiya shi zai determine ko ruwan zai zama sufficient a supply man ko daga baya mun yi wani yunkuri inda muka haɗa kai da duka ƙungiyoyi na jihar na garin katsina da ke da irin wannan wannan wata supply project din a lokacin gwamnati ta alkawalin za ta intervening a duba matsalolin a gyara to yi yunkurin da muka yi mu dai nan sarki abdurrahman 252 wallahi ba mu ci nasara ba saboda mun samu labarin wasu ungunnin musamman su da suke yan siyasa a kusa da gwamnati a lokacin an dan ba su tallafi yadda suka dan gyara suna dan samun ruwan amma mu dai kusan duk yunkurin da muka yi gaskiya ba mu ma nasara ba yanzu dai muna cikin yanayi na tsanancin rashin ruwa a wannan wanda ke samun ruwa shine kawai wanda ke da halin gidan ko wala gidan rika amfani da shi to wannan ne kusan to basic abubuwan da gaskiya nauyi ne wanda ya rataya a gwamnati so unfortunate a a irin a irin al'ummar da muke ciki yanzu a wasu kasashen inda aka ci gaba maganar ruwan sha tarihi ya riga ya zama tarihi amma har yanzu mu a wannan karnin da muke ciki har yanzu ruwan sha zama matsala a gare mu wallahi mutane ba karamin wahala suke sha kuma a hakan ma mu da ke da halin ginin boholes a nan in ka ga yadda 'yan ƙauyuka ke shigowa a hakan suna shan wahalar neman ruwan nan za ka sha mamaki daga kilomitoci da dama so gaskiya ya dace gwamnati ta sa ta kalla abun nan da idan rahama su san cewa responsibility din su ne su samu matalakawan da ruwan sha gwamnati ta rika irin wa'annan wa'annan matsalolin da zanto cewa ta warware su kusan shekarar mu ta bakwai kenan wannan babban matsalar da muke fuskanta ita zai ce iri ɗaya wani lokaci mutane su zo daga wata resources su ce me matsalolin mu me matsalolin mu waye waye waye waye kamar dai za a yi a zai da dai a zo babu abin da haka har muka fara da rigin cewa watakila gwamnati ma ta ba da kuɗin ba abin da ya dace da su Allahu alam ba mu da tabbaci wannan to amma kiran dai da muke cewa gwamnati don girman Allah ta duba girman Allah ta zo ta duba wannan matsala ta mutum ba wannan in wasu na da halin gina boholes sai amfani da su a gidajen su wasu ba ta wannan dai shine kira na a a gwamnati